يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدد يا الله تبارك وتعالى لكي لا يبدي يبتبع ونشكونا نذوق البركة ونشكونا yẹ̀bù àdúrà òun láyò jí pàdé yìí ètìyàn ẹtì kubo na ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ne bayani na cikin gaji gaji daidai na allahu na cikin gaji kuskuren gaji bicicin allahu ta yi wuce Ah, mini karatu ne duka yi suratul an'am na igikini ayan shitun sai tukutun bana Allah tabaraka ta ta'ala ji bayani a yake lalle wajen fi ji ayan wajiza fi la bayani bayanin wuce gama la kafiri bi mushriki ziyada fi ga annabi waje kafiri bi ma'ana wada kafiri ya a arin kitabu su ko ga hacci na mai jici cila bayani ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ijoje ya fi wato ya ba wuya da ya kegun rufe ya kegun wuya da na jiri kenan etiyan bago ayayan shi tuce duk tsanin ya na kibe karatu ni nan ana Allah tabaraka wa ta'ala daga ittabi ma wuhiya ilayk a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض ta barka الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبع قال النبي أمتو ma wuhiya ilaika yana ji wayu biya wani min rabbika da makwai tsocewa wani la ilaha illahu adda zane zagan wa gilin wuna sai allah wuce mai tsocewa wani wa a'arid anil mushrikin o mo la yo che zane je la he baci ko a patace ta a jihabu ga to sadani ma bayani na coci ji a nufin alisalam gan wa a hari da anil mashiriki mun je ji bayani ga daga na sura na makiyoyo maka ba cuya a nufin sallallahu alaihi wasallam hukuncin wa a ridanil mushriki na biyan nan madina ibu aya na zaɓi cibiyin ga annabi kuna ke misali nan ini suratu taubo na yi sura madina na toci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga eh, haithu wajen wajadtumuhum ko ce bakara ko a haifu hatta yi afkhamtumuhum fashiddu alwathaq fa imma mannan ba'd wa imma fida ji suratu muhammad so ya gogo annabi ulai wuce mushriki ne wuce gago farko na madina da makka wannan amma bi da madina na so ci ndo ga so gyara na ci wa da gora na gunkun ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله da yawan gaban wani tuni ya Allah na ba ma shiraku zane da wato wayan na ya wayan za na zadidin dundun zane ji kafirci nun gaba su ko ba ma ya ji kafirci eh ha ci gama tufasikanci yau zane ji zina sokoba ma ya ji zina zane yiye nun gaba su ko ma ya yiya ma yiya gama na zuci nun gaba su ko ba ma su gama Allah ma ashraku ku gaba sokoba a layin fa su ko cha mun shiga ayan na dalilu ya ta ci kadariya kungiya mu ci da wani zai gaga kadara da buwana ayan eh, aja ga inna sharra la ya kawo bi la. a ga yadda da fata ji faruwa bi kubayin su a na ga wayan mutu za wayan su ko kabin yawo in kan yawo bubun a wayan mutu sada wayan ayan eh, ban bi mashi'atil abdi mutu wuji ga sani mafi wuci je to aya na wuji wata ta buga a kadara su ko shi je kaddara mai riri yo adda kaddara yamna mawa cikin kuma kai mu bayani na adda kaddara ya al fondon da yau mai wafi sha ne fondon da su kwaji hukuncin in ga zaka zama wacce in ga ka zama ba eh, ayan mun ga ka zan yayin gaje zaka zama gajiya hukuncin su ko kando kuma dazin <clears throat> wani gaji za guru wani gaji za didi na yi wato alkadar yaumi adana ji faruwa kusa wa ga yandun dona fi a yi furaku kullu amri hakim amra min indina ta fai lailatul kadri su kwajo ji budget majuju hukunci ga yayan nan ya eh, kaza jumaje ya kaza jumaje eh, yayan nan za na ji tutawi da kaza lo za na ji etu etu eh, etu yi sanu bolo bolo kaza lo yayan nan za na wayan yayan nan za na ji kafirci na hukunci na mai jiwon eya dondo yana umar kudu jiya bai voya ba mai na to shi joyin fil azal tun wala bai jan hukunci jigan e ka zama jona to kila iya je bai ya dondo kima la hukunci ya kadara ke ya da zai fon dondo bai ce da shi shizo na ne kuji banda ci ba yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab mutu ga kabawo ga wa ji shirka ko kuma wa lutun da ce kafirjo ko ga be ba mutu so ko ke wuje ba be ga e eh, yan nan e tuta widiya wa lo so go go sha Allah ga ba su ko ba ma ashraku a ah, la fa su ko ba cha kada su ko ga shiga ce la fa su ko ba ce <coughs> mina hadisin da ce <coughs> hadisin sunan abi dawuda na wato mutiya daga bayan zeni ne ya yi zagi shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma yi ji bayani na ga ke yi zagin cocoya ta ma sahabi ya dai kimna sahabi na ci ga mutum yi mu e eh, ji hukunci ga gaisa adili ne a gun ga nabi sallallahu alaihi wasallam la zikirin no ya mu ga mu fuji ga kuli hi na tusbihin Subhanallah, wa bihamdi la haula wa la quwwata illa billah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun hmm. <coughs> ga ni diga fuga lajin don bai galin tsatsa ta fata su ko bai ji duwi la haula wala quwwata illa billah zan la haula la quwwata illa billah zan dole ka ba sai bi Allahu ma sha Allahu kana na gaba Allahu na gaifiyo eh zanu habba ga gan ga sokoji ni na zamu ci ga sokoji ni zanu wa bugun ga fi zane ji sallah na zama tafe ji sallah zanu ga ba su ko wa fiwa wa zaka na wa fi wa zaka wa ma lam yasha lam yakun ana ma ba su kwa ne mu tafiya so etule fin don da ya zagaye don na kadara su kuka shi ce lu walau sha Allah ma ashraku amma shehu islam ne taimiya wun gaggar dan gurko ya ti masalan no da min fata hugo <coughs> ke kikpahe soko na agun ba soko ngeza lo tuguru maga ba soko za le le le le soko ba wana to kikpa soko yiri guba wuyo adene igaga iradatu amrin wa tashri amma dai iradatu qada'in wa taqdir soko ajin bayan wọn fòrò jí ji shari'a oúnjẹ ṣèlíà ẹgbọ́gbọ́n misali zane jísà soko ga kagan wa àjísà lọ so kwa kpa kpaci gan ga sallaji pipa na ma won ya furo bi shari'i a ciga zane na ko zane le so ko bana soko ga ka daga ku bo gan wa wayo ko wa le so ko bo wa ti kafirci wa ti fasikanci wa ti fadirci amma pipa na won yi pipa ya kaddara uji ya furo bi shari'a ya aga yi ga iradatun kauniya eh mashi'atun kauniya na ci tsohon foro na waji daidai da kim na mutu gan waga wayoji na eh, ci gama wajo na eh wuce mashi'atun shar'iyya gogo e bayan kaddara su ko na shido na mu gaba su ko ba da na ji waya na waya amma mun ci gugwa da gan ba su ko ga za a waya mu buwe ba shari'a ba amma wa bu ga ga yawo e eh, ba ji fata wa ma ja'alna ka alaihim hafiza so ko ga malawa na da fe da na da ton ya ta bikin ya kewa ga dogari ga sai na ina ina so kai wani saga jina amma an ta alaihim bi wakili ko fi da na gogwa yana eh Allah ke tsaha balantana ta lalamar a ji waya ga kila da na waya na cin waya waya a ju ala wuce biyo fa kiyama ya kila da na le soko ba na le soko ba a ju wa ga wuce fa kiyama abana wuce wakiliya kyuba ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم ثم إلى ربهم مرجوهم فينبئهم بما كانوا يعملون Allah tabaraka wa ta'ala ga wala tasubbul ladhin umurni dana da ba mu mini ji bata musulmi bata ijo to da ji to yana to gani da be suna la tasubbul dawo yad'una min dunillah e ga fi giza ne je ji bauta zan da ce su kune ga gyato kuma hmm. fa la adwa mi ghairi ilmi e bone ga gyato ko a waga anye yeban ekona ma ganye gbanu ga igan so kuga ato awa ga aja ajito ko bana ke ga ga giye to kun aten ya ebogo fe subula awa ga aji so e, toko, to ko adewan ebona mvabo ga bana ti saka na bo bi na aja ti ti ga ire ne bora kebo katan aga ke so ko aya gi so toko to kwa aya gi so ko to ko gi ga bu de bu te daga na yanya bana so ko ga ga jachi ma kadhalika zayyana li kulli ummatin amalan su ko za su ga ilanin fada boya aluman dundun ya tule lona o ga bi mi shanji ga adini kiti ye goro da adi ne yin goro na nga le mishan ba o ga gbe ewudi ga kiti yin goro agoga ewudan ci ga ye goro so kwa adini ne ji patan mu la safiza baji eh a ga yin bore ga da wani ba abu wuce ga wuce ba da wani ga yin hakika ga yin bore ba hakika ba ya su ga yin hakika kuma ya ta gigara islami dinan falon yi kubala minhu fi mai larobi marjihun kan ce a kiji da tun tsoca bi ma ne jike ba wada da tun allahu sau na biyun bi ma kainu ya malu su kuma ya labari ne na fi a felo tun yi lambayin su ko a ti felo ya yin gurga a fejin wani su ko ci safiya na wa ya labari ke lalle etu na a felo na etu e yiwuyo etu yi wani tele gyana minisa yi bukhari idan hadisi na be annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidai kila ya rasulullah wa kayfa yal'anu ar-rajul walidai qala yasubbu ar-rajul aba ar-rajul fa yasubbu aba wa yasubbu umma eh wato kaidu yana na manji da daga ayan nona kim ibn battal lu bayina ga ayan ne wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu allaha adwan bighairi ilm wa huwa yasabbu dhara'i kim fatul bari lu bayin ibn hajar lu bayina ke ibn battal ga ganwa huwa yasabbu dhara'i mine na ji katun wa bunu rai kai da hando ciwo ki kai da hunci man ala fi'iluhu ila muharramin yahrumu alayhi alayi al fi'il kai da ba man jibo mai usuli jibo e na zandun da gallo eh ezaga pe gan wa lotun a cige etu wuce wugu lo wa ti gwada da da ti aramu bayi wa da wa ti gwada la masiba bayina kabe tuci asna kuje etu tuje ja ebo jike ba jide na wala e? <coughs> be ne tuci an zai tara mu eh bayani da nan wale ga wuji wala fitina baina zanda ciji kafiri ji ko mushriki ja ga gizo ko to kona a bayani wuce ba bayani wuce ba nun gagge tukan gano ma jaramu ko kibo ko nun ma duba dalla haramu bi ma tuba la haramu ngai wa illam yaksik ila ma yarumu <coughs> kai dan no shehu mawardi woga haramu yo ezukun athawbul harir mimma yatahaqqaq annahu yalbasu e ya diwe kun mini ya diwe zuma kuna silki mu. wace ga ke waga zane wa ke waga kafiru ya wuga sirkin na shi mutu a dafafan wuce da bai bawa wace sirki a gaga kuyi mu wuce ga kuna wa kuna yara ma a yi daji ya yi zagi misali a fan amma daga na wato gaba gina bin shi ji danin wa shi shi na wa fana a gaga kuyi mu a ramu ga kuyi mu na laifin wal gulamul amrad mimman yatahaqqaq mimma yatahaqqaqu annahu yaf'alu bihi al-fahisha ejiga ezaga ibarufu umala binu kwanya eba selu wa daga ezu wani sana zane ji sokon la fitina ya lutu tuna ya baji aji baji baji tuna aga le ibarufu ye na ladi ni kwanya na aja fe wo shawo wani lokaci ne kuji na waga ya kuma je zaci da gaba wa kuma shi ya gibarufu da wani omo jodo egi gbaru fun na layin pa àwọn mo bu shi jem no gbe no tu ada ti bi ga ku yun eh liwat liwat to se ku fa bi o to ga ba ba ju ti bi yun ko kuma ada ti liwat bi ga ku yun eh wuni gaga ku ku egi gbaru na ya ram kata na eh, alallu yo bona wo ku yo ku shi yo mo mo me ko amma daga nan zanna na bin shi dana

asali eh? asalin ku koya yangicin nan alalliyo amma n'a nan manufa da dai lada na biyu wani muga da bawa ga kuyo eh babu manji da kai dan nan ma wani daga daga ayan na bwaji wala ga alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu allah adwan bi ghairi ilm e ya lalli ji ba jiji e sa ji jiji a a eh haciga ga man shi ji ga daga ayan nan dalilin na ci ube ne ne guba in mafari a ga ayan da ci shido da mini suratul anbiya yau bana Allah tabaraka wa ta ya ga innakum wa ma na min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun yede mushriki wa ma na min la? to kuti na ji yin zuma coci wani zuma alawo wani ba ta yi to yato to kuti ya ji haso bu jahannama ya ji tukci batuna e ga wancan so ko da na mishi kike gama ta anabi sai gya to ko so ko do tuntun anabi dai gya to ko <coughs> a ga dalilin ga a ga biyani da ga na ya muhammad an sabbi alihatina wa aibiha aula aw la nahjuwanna ilaka budu ne tile ga gito ko muhammadu waga gaga kuti wa gito ko na ci ga tunayo to iya giso ko to to koga so ko to ne waiti bota ne ya juto koga mini da ne zila bayani da dai ga sababin nuzul aya ne ga da wannan ngai abu salihu gongo wa ga ba gurbara na abbas adaman na zai gaga sababin zina ya hannun rai gaga musulmi su da fi da lokacin da su zama ya rinsu da da ya fi yi kuti yi dogo fayarudu na zalika alaihim mushriki ta da fi a ga, aga gi kuti yi dogo a ga a to koga fana haramun lawu ta'ala su kuci nawa ga ene yi jidanu wa bi kan ba wa bi kan to koyi na mushriki ya fi giga na ba eh abin mucha adiba da abin yun so ko ko shi caya na bai ga wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu allaha adawan bighayri ilm min da ne zila bayani da dai ne wai shi ka tada kelele dalili ya ya eh, na da wani so ke dudu ga yi na e da juyo wale mina hadisi ne kai baba chojo ya <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sai bukhari annabi ga mini zunubi gwanta boda ezu giba ba za mu ci tako ko ne za mu ci oju tako a ce ga annabi ga ga rasulullah a ke za ta ta wato annabi ga mini zunubi gwantu ezu giba bu da lunyu tako a ce ga annabi ga ke za giba bu da lunyu tako gina yi ji da hankali da fegi za da hankali fegi mai tun sai tako annabi ga ene ene bayanin nan yasubbu rajul abar rajul fa yasubbu aba wa yasubbu umma wa kai kiba bana mun tuto ma kiba hoga bana kemino wa ga pibi baba baba ya wayina a ci ga mun ce pibi mun bo bo ga mun tuti baba za mun ci saya mun asaya wa ya ga kemino ga gi ga to ko na ge wa tuto ko ga a ga fa yasubba umma wa ga gi na za mun tuto ko mun to a gi ne wa tuto ko ga lokaci wuce laifin na bu yin mutunci yan baba wa da baba wa shi da daraja tu fata nan ga baba ne ba ne mun yoyin shi da za mutunci ne to ba ni daraja ga tu fata na to konna wa giwu na waye gishi a mu mu ga amu laifin e bona wa ga gi baba za mu ci to ci ci gyogo gigina gina gidede eh wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa lati ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم آه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إذا رجعوا تكون تقول بيان دو بيان دو بيان دو بيان دو wanda laifiya a babu na mona ko nona mona aga iza chimwa chiyo ati abo wa baba wala unti kitoko eh mukitoko ka me kisha unshi ekimule kyo ama iza ga bien ndoko tuba ndoko bien ko bien no oga na akuriji ngai wala yin sabarto nana ngai yele jegan akuri na waji na gajego amma oga yo giga tete yo daraja na ga sa babo ne baba la unti ne be ne la unti ne kisha au bana sokuna ega jito da ciwo ciji ega giza za ci zane wote wube yana waga giza ciwo jito ko wuce a giza ciwo ciwo ko ha ciwo أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وقسموا بالله جاد إيمانهم mushrikiji a feji kuti da allawi sanamiyan kutiji matukan kutiji kutiji na dagaya na a gafa na yin aya da ya bi ga bibi bi biya karara da yi wa galin da tutu su kogu yi wani lalin su kogu yi wani ai da yi nuna biya ga a tacha a ga yi ji a ga imani ji ga ya wuce a maga ba bi eh, kul su koga ga bi maga a juna abu innama aya ayatu inda la aya bata mujiza kwata kun su kogu don kuma an na ya ga anna idza yi la zima ga yi wato kaya wuce to sai ga ya wo jaya abi imani jija hmm? abi imani jija igbaye do ni ji do jinna ni shi joba to yo mini na for queen suran wa qalu law la unzila alayhi malak wa law anzalna malakan lakuja al al'amur sun la yunzaru wa law ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna suna ma yalbisu eh kawai ga mala'ikan la a can mala'ikan la tuwa ne bai zuwa ce ya ji bayan da ma zanen nan su kuka tuntun e ci zoki mutu tsaga da wani malaika wato ne ile ya na Allah wa wanda na mun ga gaza na so kuka tuntun uci la imani jiwa eh so ya bogo wuce ke la dole bola da zabe su kuna cita wani wani abu ki aga ya la al'umma a maji ma na gani duniya na aji cincinta su kula da halaka lato ce gaga kutune shi na na aga na ta ki su kuga ya la wani ta da la wani na musu kuga ya an yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi mujiza kicha ga wabi eh qur'ani kwa kwakya. Qur'an ga yi mujiza kwatan mujiza wa ya bake lokaci a nabi sallallahu alaihi wasallam ga da mujiza ya misali a ga kimna nabi zafe jina eh za ji haje ne musa inna ki eh ko iza muteya amu beya waye mi don eyo wa do abafiu e ya gbe vele baye anabi ga jinna ji ti pata lokaci wi zanab da zabon ce wani ga da amfani ina na shi jike zuma ne ya yile mutu za wuce ya gala su kuwa awalan ya fi a ah, kurani na yi ci a wani kwakin mujiza an na zanzar na alaikar kitabu mutula in inna fi zalika da rahmatan wa zikra li qaumin yu'minun eh ujakun mazan mujiza bona za tsoji liwe za ina jiman liwe zai su jima liwe ma ji littafi da wa da jube wa na mujiza mazan dundun bakon mun ji bayani ga la a cin ayan da bayina dalilin limin guba koyo lokaci na su kuce ya bayi da misuratu shu'ara na inda sha'ani na zira alaihi minan samari aya muka bai su ko ba ya la'aya biya daga sama a ga mushirki fe gaga an zila alaina aya wuce wato su ko cin daga nun wo ogun ga bawo to yi wa gun bawo so ko mun bawo ti won be wallahi nu'minu biya ya kuti ji go to so ko aya won ti ga da bi ga imani ji maga go mu fa kana al muslimun lokacin mushriki ji ya ganne ganan musulmi ce ga da ni da ga rasulullah anzila alayhi ayo tuna ga yawana eh so ko ce ga gun ga bawo bawo ga ci yana to aya won to tun ruci dìkẹ́ ìrùmì ne ogún ṣìkì jíjà dẹ́bà aláìmáni ala aláìmáni ají wọ́n zẹ̀rẹ̀ tààrí rẹ̀ aya, aya na fi ci káwọn ga mutu za ba da kutu bai ji wa e ba wuye su ku yi da na masu ku in kpagun na adiye na sabi wa dabawu ya e kuna wage da gun dabawu ne kun tutu gawa ake da cabi ka gafa a logo miniya saboda sababa nuzul ba ci a ga kureshi ci ya ga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga tukhbiru na annabi Musa kana ma'ahu asa annabi waya labari ga annabi Musa inda tsuku na wala ci ce mu'jiza na eh tsuku ci ga wajin wato ta tako jaji lai lai mi wogo go gube tiya na kabila ka kai bane sala ja da fede no fina eh wa ga ga annabi Isa kana yuhil mauta wajibe zani ga tuna wajibe da rai Eh, wa gargar filmu da yi kanat lahum naka ai be rakuyiwe to fatina bi mislabi la ayata ta nusaddika nusaddikuka yewa ga kutun ko ce mujiza na jiwo no biyo ya ye boy da bi la gaskiya bi wani annabi gato ayu yi tuhibbu kici to yemi wo aga anta jala na safa dhaba yewa ga wala safa patin safundu je zinariya ewo idi fi lewe bandun qala fa in fa'altu tusaddiquni mi ga ci je ga gaskiya ga ni fa qalu na ma gai wallahi la in fa'alta lanattabi'annaka ajma'in wa ga ci je ga yi ga mi tuwo fata bai ina da zakina annabi sallallahu alaihi wasallam cha cha duwa in ba a duk ba kwa duwa bu don fajahu jibril malaka yusu shi da fi muka in shi ta asba safa ba. waga nga wa kem na wai ba duwa nan su ko ga ga ya waga bawe ga gasa falazi zinare ya wai, amma fa walakin lam ursil bi aya falam yusaddaq biha illa al azaba mitaba chaya bin ile mujiza bin ile a cha ga gaje mawuci ji ma ni duniya fatina ba ba bin da azabi waga ga ya daji ka bi ji ma na bai cinan safaga zinariya na ila lumawi tifi wọ́n ṣí ìtàmú wọ́n gá bá wẹ́ tàràtún sọkọ́gbọ́n wọ́n ga lùgbà wọ́n pa àtà ìtúbà tá ìbú har da lokaci na zane jiga su kaga a ji tuba mina abu nan a ji imani nan a ga ji imani duk da aya na ce a hannu babu anas da sai da muka uturukun alu mu wa alaka ta hatta ya tuba ta nan saudi kafin kuki wale yau ba ta haji annabi ga waga jin halaka da wata kila waga ta halaka kanga wata kila musulunci ta tuba yi tuwa eh so ya gogo muje aya ko mujiza muga layi ma ne biya e gare ga shirki ga shi ba to yi wannan walau sha Allah ma ashraku muga da zando ga le mu ta imani jina iko so ko kada ba so kula mu ci ji imani eh zane musu ko kaga ga waje imaniya na waje imaniya watakila misali za ga yi almaji na lalo kwa bukatu na ana figa mi gaji bi dai ka to kawo gaji kike eh isa ji gada na larabci da bayan da ban dundu eh ke misali na sifi zaji butus bustani encyclopedia eh arabic encyclopedia ngu ko 12 volumes mujalla di gobe ni kafiri mu mishan balarabi tsinsa eh ajinan siriyo ajinan masaro larba gaye kafiri ma yo no ga le no ya ga kabe ga arabi wa ga gaskiya zo kawai ga mana zo ga gaskiya zo to mishan gidabo balarabi ga ma yo kuma kabe imani an ga lati imani ayo Allah wa fabi so na toci ga mu ma yushi ruku eh ziga ga yi mun ji gazi shi so ko to ga gabe eh wa ma yushi ruku ye za ga yayo za lawe yayo ga anna idza ja'at adiki yi wato mujiza wuci aya wuci ga da yi la milu na kafiri ji a ji imani a sai mun zanin su kan kamina ba ga ji imani to zai so kai ga gabe shehu mujahid ibn zaid ada zaga mushriki su kai gagabe ke ye mushriki ji a tai aya ne ga ye wani da mujiza ne ga annabi da bai na ka ga la yayi uci da bai karare ta bi ibi imani ji ga shehu farra da mamman da ci a ga zane su kai gagabe ya bane mumini ji ga ye mu'mini ne jine ba ga ba ga gare ce ja ne da damuwa ga gan ina mushriki je wa da na ne du sha tu e ba mun juya e ba da ba lazima ne na to ye ke ka so ko ga mu ci di mun lazima ne wasu da su ko ga ne a ba ko mun da zaga ga idza ja'at la yu'minu galla babu na zaidu ne bibi ma na takidi na eh asaluyi wa ma yushirukum anna idha ja'at yu'minu ziga gayo ga bi kyan ti ga da da ga imani jino ni mana aja so ngala iri kemina bella da ba na toce daga wa haramun ala qaryatin alatna annahum la yarju alimin ya ja da zai tafsiri daga wa haramun ala qaryatin alatna annahum yarju eh mun ga yayi labarin annabi annabi adam qala ma mana'aka an la tasjuda hada ga la zaida ma mana'aka an tasjuda sai ne ba kuma ji ta tuba na dawo ke anna la yu'minu ma nu ya anna yu'minu kyogo ونقلب عقيدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم سكوكي غير ماجي يبوجي lokacin aya da bin ya yi karara ya ba sassan ya ba daci ga dabu yayi izan soko ya zanke ga kudura ya soko yana a soko ya monshepe ya ba dabu ma dabu ma ke goka ko ga fai wa busaru ya fuska shi jepe eh da ke ne wele ba ya amma basira da ba kama lam yu'minu biya wala marra kem na farko da maraji ma ne be qur'ani yana ka ta ya ga da biya mutu da ci da biya karara ne ne kan ga ala ajima ne na ajima ne na baro fi tu ya ni ya ma shiga lu ba da mini ya taka ba ba shi fi bo ha kyo ba ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون الله تبارك وتعالى قال لو أننا نزلنا إليهم الملائكة داي يقاتل ملائكة بيع ملائكة جي يبنيون شعب bana malaika ta wo ga ga malakwa iga ga malaika dan ko ko tufiya a ci daga sama malaika ji ji na ndo wa fe beji bayani ga annabi Muhammad ya zaga ski uyo so ko ga tumuto so ko ga tumuto wa kallama umul mauta da ko asanu ji fika bara aji hazali ji fani na ala kwana ki a ta da ga ya gina ji fi jo daga a Muhammad ya zaga ski yo so ko ga mutu wa hasharna alaihim kullu shay'in kubula kaya in dondo no ke o ni nya aya na ala wa kwaya kaya kubula mazi jikira o kuba kibala do kubule kibala afale be na bata aya jidan karara mu diga da be ke ta ke a to ale lokacin da malaka ya shi daga sama ko kuma yi karara lokacin da zane fi kafa wani yadda kina dole ji bayani ga lalle da za ga suke yiwo so ko ga cutu gono ga yi kibala eye biye hashar na zai kulla shi yayin do ku ya kaya in mujiza eti kira ya wa hashar na zai kulla kulla shi kubula abujen wuyo kabili ɗan mai kwabi ga yi sinfo hashar na zai kulla shi kubula Eh? yayin don da kuwa kaya jama jama fauja afwaja wayan kubra jama'a jama jama ma'ana a yayin yi kuku ya jama jama na na jinna na jinna ndo eh? mu dokun eh ma kanu na yumi no kaso ko gawo ji abin imani jija eh abin imani jija ma zai rike mai su kunga yi don ya da tuni farkon sura da mai zikatu tushe da bacin wani wa in ka na kabura alaika i'radun fa in istata'ta an tabtagiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama fa ta'tiyahu bi aya walau sha Allah la jama'ahum ala al huda fala takunanna min al jahilin eh uge gofi waga kyatita wa aya qur'ani ba zamu eh wadda da buge sokoi wadda ya ne ba ta jiro gaskiya daga ayyuna makwatin ceta in yawa ebe wacce ga gwafi wai waga da ya kona wa lokin wa dakin gutuwa ba irin nautuwa da lokin yin gutuwa ba na dakin gutuwa ba wadda wayo ce waya au su lama ko kuma an gugba da sama gutuwa ba da waya bai yi eh fata ce mun da aya waga ya da bai yi ma ji ma ne tuson kasa kuka ta ma ji ma ne na soko ga walau sha Allah ga ba soko ba da jama'a mu ala da guda mu ga ku ka kwata bawo bugo fala ta ko nan nan jahiri ga ta ta ci da ta ko nan ma sai bugo illa an yasha Allah su ga ba soko ga aji aya bi jinda jami ko fi min qur'ani ki misali na su ko ga idan suratu yunus eh ga iga abin kin ga ban bala amana ko walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a ko afa anta tukuru nasa hatta yakunu mu'mini kuga ban su ko bala ne fi yo patina ga je mu'mini la amana man fil ardi kulluhum jami'a to afa anta tukuru nasa wajatil lewo na su kuka ga aji ne zuwa no jati le wa ta yakunu mu'mina ala laji zai mani kwata an talauci ta ya ji miliyo eh, da abuwa eh alai su kuka ga ga jinna wallahi kala ya nisa da sallam ba ka bakhirun saka eh illam kunu ala athari illam yu'minu da hadha alhadith ko a asafa annabi fai ji miliyo da abuwa farko lamari su kuka wa da miliyo da allaka eh, an kalauci ta walakin aktharuhum yajhalun wa qara tifwadan so yebogo so koga ofeza imani agaloka tsala gaji welaji wegba qur'ani weyebo anabi muhammadu yawo matami suba wadi misupere buta entundo oga oga anabi gaji na waji waji endo oga oga anabi nan ga ala duba na waji walu ba fi daji hasuko eh bade yin so ko yonti da bara tita ciwa ya woju wa wa goba eh watakila wani boye guro za mu ci ya boye guro gawai to su mu made ba wani jinna wanda ta ci kafiri yo kana ci wadi kafiri da nan wai wuwa ke gara aga ga ko da na ya taimako ke wuwa irin nan do to su masu kola ba wuya ma ji mu inji ma da janibi mu ba fiya so aziki waye su kola na mun ga ba nan ga su fajo ganyo yo idaji ga nuji ayi na alhamdulillah alladhi hadana li hadha kuma kuna lina da laula ana dana Allah idaji ya soko ka soko wi ba wani musulunci ci wi ba ba suna nabi sallallahu alaihi wasallam ba wuna idiya eh so kwa yizu gitatiwo kyugo وكذلك جعلنا لكل شياطين الجن شياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك جعلنا زخرف أتيك كمنا مما وعنا بتشيني بمشي كمنا إنه هو wai na jiwa rayu na eh ke ibn yi kuma cile ga yana ci gaja an nale kulli nabiyyi aduwa illa maki da ba annabi dundu mun daga bawa ba annaba ne shi zo patan ruwa ile maki shayatin al-insi amma wato maki ya ziye kawo gaya ga yana da nan so na ga ibadale wato shetan ya yin zawangi biya aljinni shi a ga maki annaba zo ta wale gaga waje wato lamarin yi wani hukunci su kwashi addakin mu da dawa da makiya so kan nuna ngai ga wadda maki ngai jo damu ma enu jo damu wa ngai ga gaza na ga na wace ji kiya da wancho wadda maki yana na za mu ci ne gai wani za ta jo fe da jina so ko ce gaza ko gurbo wuta? eh amma da ke so ko gabe wa macile a ga wadin maki woman maki wuce mawai zane za guru nan to wuce da wadin wuce wa ga wa kuma ya kpa eh shayatin al-ins wal jinn nan ma yake uba da wani gan shetan shetan ne ga da nan jiga ta ta da jini ko ba da shetan a da da to min zawangi jo kene so ko ga min al-jinnati والناس أدى في جن تاتي جن جوش تاني أما جا في تاتي, تاتي زوانجي جو ها وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين في سورة الفرقان فو من بكر وقال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون nabi yau gwado daga ga lalle shaitan da mini ta ce zawan ki ke mu da ta ce jin amma ji wasu wasu ya beji e ji wa ya beji mana wa ya gwanna e liga da beji ne e wato e wu doji ba e ba wu deke e san doji ye eh yuhi ba do mi la ba da e ji wa ya beji e la bayani wu doji yake mna wato a perfect ya shetan cani eh zukhruf alqawl burura wa yake ji ya zo ne ga na ja fanin nan e ga ji da nan man ne ga ji da wa ga ga yi majiga e ga ya tali etan eta eta kawai wato eh so kwai la da zamai ne maciliyo zamani do idan maciliyo amma min su kula idan da ne shi jayi nan kin ba kin nufi yi idan ke ga ne ce shi ba eh nga ibu mace ne fim mace ne fim yuhi ba'dhum shayatin al-insi wal jinni wato ale karara shetan za wangi jina ne juwa ya do jina ega jidana ne zamu ci ga aga da e be cicilai ato aga o ka tuji mafi boni ka tuji fi boni ka bo we gbalita afia wo ga je mu ci shi eh hmm? buga hadda bawo gara zukhrufa alqawl gurura e gare tajiyo eh e gane ya fanin na gaskiya madda ko ci ba amma fa to sai ya zo walau sha'a rabbuka ma fa'alu nga ba to ciwo ba aya jinwa kaddara su ba shi do mashi'atu qadari ya shi do mashi'atun kauni ya shi do ga gaji ya ga mini Allah shi shetan ji ne ja fiji ga ba ne da su kuli ne hata ku ya chambila wole otwa man yeso ko man ne gaga yeso ko ya ba qur'ani ne ja ni sa nabi muhammad ya ra hanji na za mu ga musulmi mu mu da za ji ga yi wa. mu gusa be mu sha sai mun wuce da sunnafi mu da sunnafi mu amma walau sha rabbuka ma fa'alu idza tusayayo amma ko a tsoki a cago ya tuta ta sai biya eh ba na mawa doka shaitan yana yawo na etu dide pata a da ga gani ni ani shu'ara ya tabi umul bawun alam tara annahum fi kulli wadi yayimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alu eh wa bai wazina ba ga bugayo e ga shi, ba ga bugayo adina jiwana wala sha'ara kuka ma fa'alu gogo fadar mu ma fitaru ju gafo game na na aji tuna fi azu je ga mu ajun kan aga tuye ga gan biya ci almaji ya ga bayani ya su kuna ji na duba ma e ga sare ma mu ci ya ce tuma ne kire ya ne kire ba ta ji ko bele fu eh <coughs> mina hadisi na bada min ya sahih wa da'if sunan an-nasai ya al-imam al-albani na hadisi nan bayan ah, mutum ce da wucin shi tubo wa shi tuce tubutuwa ba hadisi na bi daga ba abu zarri wani ga al masjida abu zarri ga ga ga da masallacin shi. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه annabi da masalacin faga fajitu tuganci na suku wadda lastu ilayi mafi fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam fakar annabi fai ga gani da wani ya abazar ya abu zar ta'awwaz billahi min sharri shayatin abu zar waye ta ganin da sokoi mutsawa ke gushe kan yoduwa za da ayo ta'awwad billah min sharri shayatinil jinni wal ins waya tabe so ko mun tawa ke ku shaytan jinni to yanzu an gijo dugwa kuntu abu dhar kuma daga Anas da Alisan ga awwalil insani shayatin a ce zan gijo da shaytan ji kala na ma annabi ga eh to hadisi na ga daifu to amma in ga da min masnadi ma Ahmad gun hadisi eh, eh, anini amma bai kondo ci amma ga ya hasan sahi wato hadisu ya hasan bi majmu'i turki sai bugo iji itijaji wadni ene iji karatu wa gonna mina hadisi ne ci lube jana ga ga ifi batar umurnu yoyi alim sallallahu alaihi wasallam ifi batar utsai bi sharri ya shaitan ya zawan mutuncin ya ji amfani da damar ne igi albarka wujula ji fitace ba gwamna igi albarka yi masalaci ne ka ta sukuna da ba kubana igi albarka yi littafi sukuna lati ya goro ce ba katuna yi batar da allawi na wuzu billahi min sharri shayatin al-ins wal jin na'udhu billahi min sharri shayatin al-ins wal jin na'udhu billahi min sharri shayatin al-ins wal jin so ku tsaye da shari'a ku tsaye da mutum ku tsaye da ciye kyau ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترف ما هم مقترفون ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة سقوط عاتش نيجي يا ذا غوري جدي كاشي تانجي تشوا ita shetan gibe tuza guru na gaba da ita shetan ci lafiya da ta da ji wato wato ba fin da bodo zo tu da ji da boye la goro ya ba ton waye ba bi la ba da zo da ko goro a ci ne litas ga ita ci ji ego na na ji la mu gama ya a mai ja da yi lamu na ga lamu akiba ko lamu sayrura a ci na yi jinan wa digwada afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirah ne bana ne ji kwanda shi ba ji imani be so koya na ji ma be ko kiyama na tasga ile wa a aga fi shatu po oh e ga daga e daga e tunani da afidatu alladhina la yu'minuna bil akhirah waliyar daunan waliyar tarifu ma wa muktarifu zane si ti imani da kiyama yana abe shatupo bawe shatupa to odege shatupa o ti gawon gawo da shi o ngo fiimu gawo wato wato shawo te bayani ne wọn kú fiimu ci jina eh we shatupa nka ba ba wọn ke wọn ke ba tallaje eh zando ci wun da kasa ji wuce da shi wa ma bi littafi kaya kura mutum zai kuma zai wa ka tubo ba sun wajen tuba yanzu so kashi e, ya e, ga yin orijini so ga lamarin nan wa zane imani kiyama na fe shatupa a san zane shi shatupa na imani kiyama na amma ka ga buwa ka tuka shi ba wani yardau a ke je da bai gani amma ka ga wani ya yaktarifu ma hum muktarifun din ba su ko ba ta na ga ji wana ma feji ta ba أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك الحق أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين أفغير الله أبتغي حكما sokol ke da annabi sallallahu alaihi wasallam go yayi go ya numa jipata a za mu cha da laba su ga ji hukunci a hunya nga la dore mu ke utu ke be de ya nuga za mu cala hukunci lokun wani nuga ba hukunci nuga mu ga mitu a nuga ga mu ga na ga gyo na mu ga mitu ga mu ci ga gya nuga ga ga mu gya na mu ci ga mu ga wasu mu ya hada za ba hukunci na wuna sai za ci soko afa gaira la za mu ci soko ga mu ga wasu ba hukunci na wuyo eh kin na zamu ci ji nayi nan ajiye daga su ku ba kun ci ya ga ga ganin na gage ko na jaya a nasara da Allah kun ci ci da babu en do nasara da ga gun gage no da babu gage eh nasara da ga gun jane babu ga don eh wa wallazi anzala ilaykum alkitaba mufassala ala hadisi kuma mun gaya suna ci littafi qur'ani yayi mufassala mu ci ke ka ka ka kai ebo ya gamu da bu yau yayi na wallazi na ce na mun kitaba da ga ji la yana shi to ba to yo na e ga da ci yahudi da nishanji ya lamun annahu min zamanin rabbika alhaq a cikin rubin da qur'ani na cewa wa nabi muhammad dana a cikin gaskiya yau daga ko ya ce mu bebe ci gaskiya cici ciya ta Qur'ani ne da gaskiya da gangan su ko abubuwa nan ne fala ta konan na min al-mumtari gafilin ni ta ci zane je ji shakka nan ba alai ga ga ga na ko jin nan illu ya da suratu yunus ba no ga ai ga ga fa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلئ armin jajaji bayani a ga lokaci na su kun gaci da annabi ga bi al kitabi jiga bi mishan bi wuti jiga ya gaskiya qur'ani wuti gaskiya bi aga da ji shakka ma bi aga aga annabi ga fa gan ga la ashku wala asa so ko bi shakka ni ma bi ga eh bobo ji shakka nga malai ga bayanin na kem no manja ja gona ci guyo annabi so ko gaga beyo amma ibo yibu nga ga iga ida ni ja ke bi shakka ake annabi mu da yi shakka so fala ta na so ko annabi ga annabi ga ka dinta ta zani ji shakka mama waye ga duni ga mi eh mi ji lalle cici ya shiga qur'ani ne daga kun cucu zane ji mafiyan ake uslubu ya so koye ba ga misubo a ga alu kitabu da shi zana a ci qur'ani na ke ga lalle cici ciwo daga kun su ko gamala za dan wurko min ajo da ji za gaskiya nake abu lamu salamu ji na imani ji kyau وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا daga nisa ya tsoci wa wọn shekpan shekpan ba ta ba a'a wọn shekpan wọn gumi sun kayi ba gaskiya ba wa adalanta ba adalci eh iza kai zaga iza dike in ce guru in kurana ja ko ka dunga za ta tuwa amma ba mu wani ruji eh ke misali ni nunga dan ni surata ali imran ya ce mu dijo na ni ali ni ali kitabi man in mani ko bikin tari yuaddi ilayka wa min man in mani bi dinari la yuaddi ilayka illa ma dumta alayhi qaima eh kurane to bona uvubo be za ta tuwa zuga manitawa littafin ya dalinci tabbat kalmatu rabbika ya ga misalatu wa shaqqa sirkan da gaskiya ga manar kama adlan da adalci ka ta tafi fassara aya mai shaukata da ga sirkan fi ma wa'ada alkawalin duwa ga da mini ƙura'ani wani alkawalin gaskiya su kwaji mushe adlan mu yau fi ma hakama hukuncin duwa ƙura'ani gaji na hukuncin adalci zalunci da ba ku shi da ba la mubaddila ta adda zana malayar wasan da kalima su kowar ah. لا أحد يبدل شيئا من ذلك مما هو wa وأعدل wato mimma huwa asdaku wa aada adda zai lagwa sadai mai to mini qur'ani na inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa huwa samiu alim so ko tunu ne tune wani yo alimu yo tune da kikana min ya tariyo da fannin cikin da ba annabi bayan na zubuta tammat kalimatu mata wa tammat kalimatu rabbika na wa adala la mubaddila li kalimati wa huwa samiul alim annabi ayan nan ba na abun ga lokaci na a hazabu na e kuna gun hijira na lalasa da ya biya gutsuna sunan nasai sunan nasai mun da isi wuce hadisi wani bil babu sakina wani wato eh goto gaga a hukuya ahzabu na kungiya kungiya jama'a jama'a kafiri ja aga gumi aga fala maryam muhammadu ne ga ku kutayi iga ga gange ku bi jama'a ne ji zamana ji ku ku ana alama lugwa to ma fe bijo amma ili ilani ilani ku pata ichilakago yikuyika mwaguyiwa imagachiduko so yahudiji be mushiriki amakatini yewena tomishani pata adada abin kunja kunja aji pata ala agun ayeka alakagba ajinini agun anibi dalilin azi agukpan azabu dodon Allah tari dai ga gaye kana agbada dubu za kututu idan guwa na ya kana edena eh, annabi sallallahu alaihi wasallam la labari da ke bi edena eh, annabi shawara ji salman al-farisi wa annabi ya shawara ga yana ya jina idan ya kwawa eh, a to yida gwawa mujina matiyo ebion amagai abudokun gai iga gai ya dagwan abejoke ima gai ya jima dina ka uzuruwe so salman farisi ce ya shawara gane na wule na yana adi dabara kunga cina a yi jan amfani da yin rambon ga yi ga ku ga je ku iri do jinna na le ga al'ala tiyawa na a jan bushe ba bushe katon ga yi ba na kama ki gebe wa fu bushe wanci wa na ina ya haji makami na donin ba amma afu a jamfur figo a a dabara dabara wangi yo to go go go go go zirai shiba mala ya gunga a ci yi ba kasa a bakin a gana adamini ugbo baki na ci da su takun goci a kokarin bata ji da takun nan wewa a mai wa bin Ebe shiko ji e a kafin ji a gabi a bi a ma ko a ba ku gama annabi sallallahu alaihi wasallam a ciwuyi daga nan mutum gangana mafi ba kafa ba na wuzirin na da yi bai yi ìṣàgbà sún ẹgbà bí wà bákìrí àkọ́wò ti kégbà lè fi tún ti yíò yí mọ̀ fari takwa asana annabi ti baya nan ga watan matukar matar rafika sulkan wa adala la mubaddila li kalimatin wa wasani wa zalim baya na ba no no no sana cinan muke ìgbàládà fi tí wúyẹ̀ su bá tí takùn á sánà na ba su sọ bá muke ìgbẹ̀kẹ́dà fi tí sù táchí kángú bá takùn ṣe wàlé gàgá gaga kángú da agéjì ìṣára lọ báyé lẹ́mọ̀ ló ti ní tufawa fọ́gánà ájà fi gàgá da láyé lùdọ́bù bi alamun nubuwa sallallahu alaihi wasallam e bana e ke shi da bana annabi bi gasu manu ja'u ja'u ja'u ji ka ta ya na zona mu gaba mu ci ba ta mawafi ne zuma la lafiya da da ko fi eh mine ga na ga na sallallahu alaihi wasallam waga rufi'at li madayin kisra wa ma hawlaha ومدائن كثيرة رأيتها بعيني بعيني أنا بقول لك إنه كيف بيا مفارق تيجي تكون لنا تكون تساننا أيش وتشكو تشكو كسراج على وين مسلمين يكو إيش وتباتا جاني وتكيلا عند زباتا كلمة ما أكيد كيبويا غنكيجا sai wagagga tarihi ne ji faruwa lokaci a nasu lalisa da nuna lokaci na annabi gaga dana ade su papa a guba fikin mu adi adi adi adi jama'a ji baka kwana ya ba kona a gaji kisra a tudi ma na gai faris gani bai wuru wuri eh? a gai ne yayi waga ga wori su papa ji kan gano to e mamaki yo anabe egu kun gani be muli gani be kafiri na jidalo kada ti wada min ya min tiku bona ele ga ga kabon kafiri na kuya ka da gima dina na kabon na wa ye je ku ya ne sa sabu shi ya anabi me ga ga ga uji uzi da be mu ngwa nya wa wa sajani uke da da su papa wa mafari gan wale ku imanya lokacin da anabi ga gwamnati na zata bike nawa nawa ha mishe ka ka zuwa shi yo wona e ga ga zo ke har wa da farga ba wai ba gushe wo me ga su ba fa fiti fiti ba to yi wa sanan babu Allah ke ina nana eh shi ya ba nuga da nudu dambu amma kya ga musulmi eh? lokacin rufe bayan baci cije ta kunne wuce sanana a ga annabi ga farufi atni madawi kansa wa ma haula a. ra'ayi ra'aytu abi ayniya eji wuci ko wuci ko ruma waji ya romu ji Allahu mu'alli bata musulmi ji ina na da kwai bayin ala girma romu ina na ji cewa ga center ya kristaniti jo patana romu ina nan wa wa palestini ju ku a madadi na palestini ga ke ga ya juyo ya annabi mu annabi isa wani babu gawa ga gawa la ga yi makka ya mishani wani romu tagwa mu ce gani bi mishani romu wa wa wa da kin gi bayan palestini amma egenas egenasa abin sallallahu alaihi wasallam gasiyo kenan kin ta ji ko ba dade ko ba jima ko insha Allah a gaba muke ga kai tsoro ga ba kansar siza da wani eh, ato mani kansar mali kansar wato mali mali layi mali layi kin na ta daga gana lokacin da annabi kai bayan ta ci wuci dan ta koyi nan wuci sa wuci haske na annabi ga rufi li madainul habasha wa ma hawla min al-qura ra'aytu abi ainayya eji ya basha ciji nci yeji palikoji don abisina ya kanga ethiopia ya gbayan dagwa mai eritrea yi anibi ga aji wuce lawo wuce pata daga musulmi ayo kun aji wuce juku watakila ya gaci ya musulmi ethiopia wani bi eritrea a ce ji kusa ya ga kuma ya man na ji shari'a hadisi na sunan da sayo na wato nula bayanin da ci bai yi na la ga mamakin wayiya sa'adu lokacin na nabi ga gana eh ebo na nabi ga fogan ga wato dawul habasha ma wada hukum watrukul turka ma tarakukum hadis ne ba da ana hadis hasan ne wanda sai wanda wanda silsilatul hadis sai ya albani kuma da sai ya jami'u sagiro annabi sallallahu alaihi wasallam ga bayan faga ga sahabi miji dabul habasha ile faji ko fi habasha wani to ga mu iga gwa kuma amma iga gwa kuna mi gadana ma wada huku matuka ga ya duba mu kwana iga gwa kuma wato turka to ki ciji yanzu ga abu ga ma kuma matar ku ka mutu ka ga ruwa mu ya kwana mun ce ga to za ku ba na nabi waka za mu fa bi habasha ciji eh mu ga ya shi jwani gaga mule musulmi za ga haji abin ji wuce jiki ega e ji ne damuwa mu ebo na damuwa na ya ji ba ni ga ya kunan uzuri kamar wala yau tsakaniyar maka madina ba na nabi shika mai gagana da ya basha uzuri don gurku da bayawa ya mafari bayanahun mafawis wa faru wa haru. dai za ti dabo edu dabo eh so ka na fe jinjira fe ba basha na musulmi jike wala na fe jinan ya ga gaga ya gwa soja kama a faca to desert a cada wedu uji wala ta tinki ya ya lugwa a ga gwa a ga e ajin musulmi amma a tsoga bane ki da kuji ga ga guye to wuce yau ya yafi e e gwa kan ga ga lugwa dina ji lalace a ce gama toki ci ya ga gwa kuma to ga ga lugwa mun ga kwana kwan ga gwa kuma eh mace ga dalilin la na ga ga guto ci kuma bana kinye to kiki yonan fiye ko sarai na larba ji ma madai bi yi tsanani ya kudu zuciya aga ga ga la kulo ba ga ji wala kinye larba ji kinye maka bi madina ba na wai ga le nan na gun fiye ko na abu satatu gane bi kinye to kici ji ya koyo ba ga ciya amma ga ga lobe kuma ga ji wala so annabi sallallahu alaihi wasallam waya na ba ta ba ta mai da na jugana egon yo ya tanabu a tanabu bi ma'ana mu predict ya yi kaza bi faruwa a cikin ayoyi na mu prophesize ko mana na ji prediction ya wuce a to eh kaza bi ji wa yo na shi ko ji ce ji bayani sallallahu alaihi wasallam kyugo to alhamdulillah anan gaci dicin Allah wa hafi in ga ba caji dai ne mu lada na guci da kuma yi wa ga tashi mu da guri in ja kila da su firdausi na subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ila illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai an ji gadi gyaran da ci ko kuma karin bayanin da ci ya gina alhamdulillah alaikum assalam na'am ya eh. um, da ga cole gwani mai kebe na bayanin shi to man na la bayana bai mini fatul baro shawo a ibn battal da shari na mawar da ke go ke mu gani mini fatul baro na yale ga gan gwa na mishan da coci gogo lawo la ko ka buna wajen da wani wayewona gwa ba da zamu ci ruwa mu dai amma ga yi wata alulu ba alaƙi su kwato actually nínú àyè tí bá níwọ̀n àdánà bá nínú rí ewu ká àwọn gbèdé jáyẹn nù àyè gánà kí wọn àjíjí nù. Gara, kan kala, bukatar bayanin jaya kuce wasu ko. Malam Yahaya, Malam Umar, ma wacce kwanan jiya wani lalata bayanin jaya ne, Kasi da na gabe bayanin na general ba ko kuma ma zaga bincike da wani amma zaga bincike ne su kun kwaye lewu so a jan kurbe yi ya fi wu jiwa wani da su jiwa wasu kwaye jiwa wasu ila masha Allah kyan mun gabe ne dai kwaye ji kwaɗe yin eh wato ya bena ga ikin na shaidu islam mai taimi ya ji aji a ciji bayanin ziyayi na ga yi e kwaya ba askarji musamman so amma yana la eh, ya ji hankali na idan lokacin da ciwo na zagun su kuka nuna wasu da shekara ya dubba obin ma lamarin cila da ya buru ba ke ba ci da tangi shaitan mama kuma zikiri na maga zikiri ɓata na ga zikiri na wajen ya wani na gajen da wuziri da zuci na mutu ɗuya da tushe yi kuma famu da askari ya gaske ya soko wuce tsayo ga na zane caji yi misali zamu ci ya da fe ga ga a gaiwa na awon wuce iti sanda cin wani cabi wata ga yadda na sai ga yi bida ya goro da rakuta so kursi dana eh, suratul ikhlas dana rabbil falak dana rabbil nas dana uji ga zama gawa to da urkon da ciya nan ne ja azan wato uji ga wa kuma to azan wato bukata ko kwatan ga ba su kwa nga oga tsoguru ya tubu nga ba so wabi ci ke kin feji kuma ne gaga insha Allah su kwa ku amma da ke wasu ga je zadan oga le goro shi su eh aji bayani ku si abe ne breble plek de nasi ji waya inji waje ba dai mai jindo cincin lebe to daga jindo cincin lewo wayan su kun lugwa ne da wani yin soko ma da tasiri ga bane waje za su kwa eh amma tun wejin na le na wana wele wala le saukiya wato to mun yanda yana mu mun ga faruwa na fi wuce jiji yikena wuce uba da wani gaga wasu kula gi matsayin da ciwo na wajen zan da cikin ga a fiye kuna ga kun su ma yi wa haji kwan da ti fata yau so ba ni gwa kwaye da na da wani wuto na nga na nga ne kushi ku ba jina ba na waga taimako duk ba ta na a amma mutu ga da istikama gurgudun tagwa sun azkari na ji kaba za mu caga jin taimako mun gafa su kun gaci guri ta so ya nuyi imani ya gaya ji ne a eto eh, to a da bayani da zuci da ba su yi taimiyo amma eh, iza jan kalisarai ile misalin da ciyani suna ya tuya amma misali yo wuji misali na mai wana iza ga da wuzi biyu jula da katon ci fiye bulala da jini fi jula mu

ana mafi fe garin na beji na gauna so Allahu alam eh, na dabbula la wu ji dole dole janan ga wu sauki eh wu ji sauki da to azkar insha Allah so alim sallallahu